sauraron ci gaban labarin tsohon shugaban najeriya uh, goodluck ebele jonathan ya yi gargadin cewa rashin adalci a bangaren shari'a da rashin shugabanci na gari na daga cikin manyan dalilai da ke hana saka hannun jari da kuma rage kimar najeriya a idan duniya tsohon shugaban ya yi wannan jawabi ne a taron shekara-shekara na gidauniyar haske satumari a abuja wadda ya mayar da hankali akan wato ingantawa da ci gaban al'umma ta hanyar bambance-bambance daidaito da kuma haɗa kai jonathan ya kuma soki ɗabi'un manyan 'yan siyasar ƙasar inda ya bayyana cewa hukunce-hukunce da hukumomin zartaswa da 'yan majalisa na wato da na shari'a suke yankewa da su dan wato da su duniya suke auna matsayin najeriya idanun su ya kuma ci gaba da cewa babu wani babban mai saka jari ko kuma hannun jari da zai shigo eh, ya saka kudinsa a cikin kasar da aka lalata a bangaren shari'a da inda jami'an gwamnati za su iya yanke hukunci a kotu yadda suke so da yake magana game da yanayin siyasar a jihar rivers ya ɗauko wani wato karin magana ne inda yake cewa tashin mutum daga bacci abu ne mai sauki amma fa idan mai likimo ne yana da wahalar tashi bayan kusan mako guda a da fuskantar fashewar wani bututun mai karkashin kulawar kamfanin trans niger da ke bodo karamar hukumar gokana a jihar rivers a yau dinnan an sake samun fashewar wani abu a gidan mai na soko da ke karamar hukumar a kuku toru sakamakon afkuwar wannan iftila'i dai wata kungiyar matasa da muhalli mai wato mai zaman kanta da ke yankin niger delta ta tabbatar da wannan al'amari a yau dinnan cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun babban daraktanta dr fenifest Dumnani na wannan kungiya wato sanarwar ta ce ta samu rahotanni daga matasa masu aikin sa kai ne game da fashewar wani abu da sanyin safiya a gidan mai na soko da ke karkashin kamfanin nlng limited ya zuwa yanzu dai ba iya tantance musabbabin fashewar abin ba a yayin da wasu bangarori ke hasashen cewa gazawar aiki ne wasu kuma na cewa hari ne aka kai da gangam. 'yan tawayen m23 a jamhuriyar demokradiyyar congo sun bayyana cewa a shirye suke su janye daga wato garin walikale mai ɗumbin arzikin ƙarƙashin ƙasa domin samun cikakken zaman lafiya amma gwamnatin kasar ta ce tana fatan m23 din ta aiwatar da abin da ta faɗa ba wai batu ne na fatar baki ba sakamakon yadda a wannan karo ma a wannan mako ma ta janye daga tattaunawar da aka shirya gudanarwa da hukumomin kasar ta congo sa'ad da shugaban wato kawancen m23 colonel nanga ya buƙaci tattaunawa ta kai tsaye a kinshasa kungiyar 'yan tawayen ta m23 da ke da yaƙi wato da yaƙi a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ranar asabar ta ce ta janye dakaranta daga birnin walikale domin goyon bayan yarjejeniyar zaman lafiya bayan da wato bayan da a kungiyar ta ce za ta jibge dakaranta a birnin yayin da ita kuma yayin da take tunkarar babban birnin kasar domin mamayewa wannan matakin ya zo daidai da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka ayyana a watan fabrairu da kuma goyon bayan shirye-shiryen zaman lafiya a cikin wata sanarwa da jami'an soji suka fitar wadda suka wato nuna shaku a kan wannan lamari rundunar 'yan sanda a kenya ta bukaci wato ta bayyana cewa akalla 'yan sanda shida ne aka kashe a kasar yayin da hudu suka jikkata wani hari da wasu da ake zargin mayaka masu ikirarin kishin islama ne suka kai a sansanin 'yan sanda a garin garissa da ke gabashin kasar da ke kan iyaka da somaliya an kai harin ne da sanyin safiyar lahadin nan da ke wato da ake zargin mayakan kungiyar alka'ida ne da ke kawance da al-shabab ta somaliya a cewar rahoton 'yan sanda da aka raba wa kafafen yada labaru mayakan na al-shabab na yawan kai harare babu kakkautawa a wannan yanki akan sojoji ko kuma fararen hula rahoton ya ce maharan na kungiyar sun kaddamar da farmaki ne da sanyin safiyar ce a wani sansani da ke dauke da jami'an 'yan sanda tare da yin amfani da makamai iri-iri wajen dirar mikiya a wannan sansani wani hari da makami mai linzami da dakarun rsf suka kai a omdurman ya yi sanadin mutuwar wasu fararen hula uku da suka hada da kananan yara guda biyu a yau lahadi a wani yanki na greta khartoum kamar yadda wata majiya ta lafiya ta shaidawa kamfanin dallancin labarai na afp shaidun gani da ido a yankin sun ce harin na daga cikin mafi muni a watannin baya-bayan nan wadda ke zuwa kwanaki biyu bayan da sojoji suka kwato fatar shugaban kasar a wata gagarumar nasara da suka cimma. tun wato tun daga watan afrilun shekarar 2023 rsf ke fafatawa da sojojin sudan a yakin da ya kwashe dubun wato ya kashe dubun dubatar mutane ya kuma yi sanadin rabuwar raba mutane sama da miliyan goma sha da mahallansu tare da haifar da matsananciyar yunwa labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international yanzu kuma sai shirinmu na gaba